Wasu jihohin kuma kamar Kano, Zamfara da Sokoto akwai maimaita zaben wasu ko duk kujerun majalisar dattawa da wakilai. Hukumar zaben INEC ta ce ta shirya tsaf don gudanar da kammala zaben. Zainab Aminu jami'a ce a sashen labaru ta hukumar. Hukumar zaɓe ta shirya domin gudanar da zaɓe gobe Asabar duka ayyukan da ya kamata mu yi gabanin zaben an yi su. Jami'an tsaro muna aiki na haɗin gwiwa tare da su za su ba da dukkan tsaron da ake bukata lokacin zaben da ma bayan zaben. Maimaita zaben a jihar Adamawa ya fi ɗaukar hankalin ƙasa don kasancewar 'yar takara mace Aisha Binani a APC. ke kalubalantar gwamnan jihar Umar Fintiri da ke neman ta zarce karo na biyu karkashin jam'iyyar PDP. Dattijan siyasar Nefu Hussaini Gariko ya ce zaben na 2023 ya zama babban darasi a Najeriya, amma duk da haka bai kawo sauyin tsarin masu takarar zaben ba daga muradun lashe zaɓe kaɗai maimakon zama wakilan jama'a na hakika. domin an ce Najeriya ta mutum uku ce mutum ɗaya na farko tukunna da mai wayo da wawa da mara hankali in ka kore wayannan abubuwan gaba ɗaya shine kasa za ta zauna lafiya amma in ka wannan hurumin a gurin da yake zaune to magana ci gaba babu shi wawa ina ganin cewar zai iya kaiwa gaci ba zai kai ba shi mai wayo ina ganin da wayo zai yi dabarar da zai kaje mutane ba zai kai ba shi kuma mahaukaci yana ganin ya hauka ya rabu da abin da yake hannunsa ya zama ban talbace ta shine zai mar mafuta to wannan ba mafuta ba ce ina fatan Allah ya sa a samu dama a gyara wayannan abubuwa din Aliko ya ce yayin da gwamnati mai ci ke dagewa don samun karin jihohi, 'yan adawa kuma sai sun koyi kulla kawance matukar suna son nasara kamar yadda jam'iyyu suka narke gabanin dubu biyu da goma sha biyar suka kafa APC. Ita siyasa hannun riga ce sai an baza. Wannan ta yi gabar, wannan ta yi yamma, wannan ta yi kudu, wannan ta yi arewa. Domin ita siyasa a faɗa da gwamnati kan daki ne sai an taru suru Mutum ɗaya ba zai iya karya gwamnati ba sai mutane sun taru sun yi karfi. Ai in mun yi misali a baya APC din nan da suke mulki yanzu haɗuwa aka yi da kare da ku kura da damusa da zaki da yanyawa da biri aka haɗa aka zo aka haɗa gwamnatin ta zo ta ci zaɓe. Masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce 'yan adawa musamman babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta gaza komawa can ƙasa wajen talakawa kamar yadda shugaba Buhari ya dinga yi har ya tsare madafun iko. Jam'iyyar da ya kamata a ce ita ce ta fita a adawa saboda ta taɓa rike mulkin ƙasa bata koyi darasin an yi amfani da fushin mutanen da suke ƙasa da 'yan jari hujja an kwace ita gwamnati a wurinta ba su su ba su sauko kasan wa'annan mutanen sun nemi ƙuri'a ba sai har yanzu suke neman ƙuri'arsa a tabbatar da ita a kan masu hannu da shuni da jari hujja wato ita jam'iyyar pdp babban kuskuren ta kenan. duk jam'iyyar da ta lashe zaɓe ranar asabar hakan zai kara mata ta goma shi a lamuran tarayya da ma farautar wasu jigajigai daga wasu jam'iyyun don ƙara ƙarfi gabanin babban zaben 2027. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.